za mu gabatar musu da shirin wasannin kai tsaye na wannan karawa da za a yi tsakanin kungiyar frankfurt ta ke a matsayin ta a teburin bundesliga da kuma dortmund da ke a matsayin ta goma a wasannin mako na goma sha biyu da kakar bundesliga ta shekarar bana shi dai birnin frankfurt birni ne da ke a yankin yamma maso kudancin kasar jamus a gabar tarkin mayans a cikin jihar hessen birnin na kunshe da mutum sama da dubu ɗari takwas saye shi a matsayin na biyar wajen yawan al'umma a nan kasar jamus ne birni mafi karfin tattalin arziki wanda kuma ya kunshi wato babban bankin turai na bce da babban bankin jamus na deutsche bank da kana ya kushi babbar kasuwar hada-hadar kudi ta frankfurt stock exchange ko kuma bulsu de frankfurt da ke zama ɗaya daga cikin manyan kasuwannin hada-hadar kudi ta duniya filin jirgin saman birnin shine na hudu wajen girma a turai bayan na london tare da kuma amsterdam kuma mun saurari takaitaccen tarihin wannan birni muhammad awal balarabe ni za ka faɗa ma masu sauraro a game da waɗannan kungiyoyi da za su fafata ai ma kafin ma in gaya musu ma ko ma ya waɗannan kungiyoyi suka kasance ai ni sai ina jin ka dai a matsayin wanda ya san frankfurt kamar dai ba batun frankfurt wanne daga cikin frankfurt din ne kake magana kasancewa akwai frankfurt and border eh can a brandenburg kusa da berlin kenan kuma wannan frankfurt ce abin da ke cewa ta kusa da gabar eh, wato kulbin mayan a cikin jihar Essex ba. Yawwa, sun eh, ka. ita tsohuwar da an kafa ta ne